بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوة رمضان شكرا دبو ديا da ɗari hudu da talatin da tara hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha bakwai kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 217 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 218 inda ubangiji ta'ala ke cewa innal ladzina amanu wal ladzina hajaru إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وبنجي سبحانه وتعالى يتي إن الذين آمنوا للي تبض ودن سكي إيماني wallazina hajaru kuma suka yi hijira daga makka suka tafi madina wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah ulaika yarjuna rahmatullah waɗannan su suka fi cancanta su ƙaunaci rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin ƙai nan ubangiji ta'ala yana faɗan siffofin muminai waɗanda duk wanda ya siffantu da su to ya cancanci rahmar Allah shine mutum ya zama yana da imani kuma ya yi hijira daga makka zuwa madina a lokacin da ake hijira ko ya ƙaurace wa garin kafurai ya koma garin musulmi saboda ya addininsa sannan kuma ya yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah idan mutum ya siffantu da wayannan siffofi guda uku to ya cancanci ya ƙaunaci rahamar Allah subhanahu wataala kuma Allah mai gafara ne zai gafarta masa zunubansa sannan mai rahama ne zai ci kansa to amma idan mutum baya aiki kuma a ce yana tammani rahamar Allah to yana bata wa kansa lokaci sai ka gyara imaninka sai ka ji tsoron Allah ka bi umarnin Allah ta'ala to nan ne za ka yi tammani rahamar Allah subhanahu wa ta'ala asalin hijira daga makka ne zuwa madina aka wajabta wa sahabbai kowa ya bar garin makka ya koma madina inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kaura ya koma can to daga baban an yi fatahu makka an ci garin makka da yaƙi makka ta zama garin musulmi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun waniya wa idza firtum fanfiru babu hijira bayan an buɗe garin makka da yaƙi tunda aka riga aka buɗe garin makka da yaƙi babu hijira daga makka zuwa madina sai dai idan da ka yi niyya za a baka ladan niyya sai kuma akwai jihadi za ka bar garin makka ka tafi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sa sama ya ce wa idza stumfirtum fanfiru idan aka nemi ku tafi jihadi din ku tafi saboda haka abin da ya rage shine fita jihadi to amma hijira daga makka zuwa madina ita ne ta kare amma hijira daga garin kafirci zuwa garin musulmi har yanzu tana nan kuma har duniya ta tashi a duk inda mutum ya samu kansa in ya zama ba zai iya yin addininsa a wajen ba saboda garin kafurai ne to wajibi ne ya kaure koma garin musulmi inda zai iya yin addininsa mutum bai zai je zauna garin da shi kaɗai ne musulmi ba sai za a yi addini kaga yana da wahala ko garin da ake tsongoman ka bai zai yi kai addinin ka ba to dole ka koma garin da zaka je kai addinin ka ba tare da wani ya tsongome ka ba kuma wannan koda a cikin Najeriya kake a kowace ƙasa kake yanzu idan ka tashi daga nan in ka tafi can kudu akwai garuruwan da kafurai ne zalla in ka zauna a wajen addinin ka bai zai yi kyau ba karshen ta ma za ka yi ridda to haramun ne ka je ka zauna a wurin in kuma ka je wurin ko kana zaune a wurin wajibin ka ne ka kauro ka dawo inda ake yin addinin musulunci domin duk inda za ka je ka zauna imanin kai tabu to haramun ne a wannan ka zauna a wannan wajen kuma baka da hujja a wajen Allah ta'ala idan ka mutu ka ce ai kai kaɗai ne musulmi a garin ko kana da rauni shi yasa baka samu kai addinin ka yadda ya kamata ba ubangiji ta'ala sai ce maka wa ardullahi wasi'a kasan Allah tana da yarwa fa tuhajiru fiya ku je ku hijira a ko ina ne saboda haka kuskure ne mutanen mu suna yi daga nan arewa sai mutum ya tafi ya je ya zauna a garin da babu musulmi ko akwai musulmi yan kaɗan ne ba su da tasiri kafirin su suke wa musulmi tasiri suna shagaltar da su su cusa musu aƙidunsu su hana su yin addini ko kuma mutum ya zama shi kaɗai ne ma musulmin a can akwai wanda ya gaya mini daga nan ya tashi nan arewa ya koma wani gari yace wai shi kaɗai ne musulmi a gari nace to in ka mutu a garin kuma fa kuma abu mamaki ya je yayi karatu a Zariya ne irin karatun zaure wai sai zauna a garin yana yana yana yi wa arna roƙon Allah sana'ansa kawai yana musu addu'a ne suna biyan sa ya zo Kano lokaci na ɗalibi yace dole a raka shi wajen Inyamuri a sabon gari muka je na raka shi shi ina Inyamuri ya kirga kuɗi ya bashi wai ya biya shi ne ya masa roƙon Allah tun a can kudu a can wancan gari to kaga wannan akwai kuskure cikin wannan al'amari to idan mutum ya mutu kuma ya ko baka mutu ba ma dai kaga ba maganar jam'i ba maganar sallan juma'a duk kuma wajibi ne a kanka to ina ma zaka iya yin addinin naka yanda ya kamata saboda haka wannan ba karamin kuskure ba ne mutum bai da wata hujja da zai je ya zauna a irin wa'annan wurare ko da ko wata sana'a yake ai garuruwan musulmin ma akwai inda za a yi sana'a kuma na taba gaya mana ko ni abokin karatunmu a Kano ana ce masa Sunusi muna tare da shi muna karatun zaure da shi mutum ne mai basira yana zuwa har ɗaki na muna muzakara da shi na ilimi wani wurin in ban gane ba ma shi zai iya ganewa amma ya tashi ya koma kudu da ya wasu 'yan shekaru da ya dawo kawai sai muka ganshi da cross a wuyansa idan ya zo faɗuwa sai ce jesus yanzu aka yana ganin sa a ido na shikenan yi ridda ya bar addinin musulunci kuma ɗalibin ilimi mai ƙoƙari yana iya rubuta baituttuka da hannunsa lokacin ni ban san baiti sosai ba ba zan iya rubuta da hannu sai dai in rera amma yana iya rubutawa yayi waƙe waƙe wani abu Allah ba shi basira zai karanta littafi ya gane amma da ya koma irin wayannan garuruwan shikenan su gama tasiri sai ya zama kirista kawai sai gashi ya shigo Kano da cross a wuyansa idan ya tuntube ya ce Jesus abun mamaki to ba amfani zama irin wayannan wurare mutum ya ji tsoron Allah addinin ka yafi komai me zaka samu na duniya ba abin da duniya za ta yi maka so da haka hijira tana nan har duniya ta tashi duk inda addinin ka ba zai tafi daidai ba to wajibi ne ka kaura daga wannan garin ka koma inda addinin ka zai tafi Allah ya sauke to wanda yake cikin garuruwan musulmi kuma shi ma akwai hijiran da zai yi hijiran shine hijirawa munanan ayyuka zuwa ga kyawawa dole ka wa haramun ka cewa shirka ka wa sabon Allah ka cewa bidiyoyi ya zama tauhidi ka runguma da imani da Allah da tsoron Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzala sa suma yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma Allahu anhu musulmi shine wanda musulmi suka kukuta daga cutarwan hannunsa ko harshensa mai hijira shine wanda ya kaurace abin da Allah ya hana so da haka hijira kenan duk inda kake tana nan ka kauracewa haramun ko da a cikin ɗakin kaba kake kwana to kuma akwai hijiran da ta zama wajibi a kanka shine kauracewa haramun wannan tana nan ita kuma ta shafi kowa da kowa kuma a kowane gari kake to inda suke da irin waɗannan siffofi na gari ga imani ga kauracewa haramun ga kuma kokari wajen hidima wa addinin Allah Allah ta'ala ya ce waɗannan su suka fi cancanci su samu rahamar ubangiji subhanahu Ta'ala. ba wanda kawai addininsa a baki bane mu musulmi ne mu bayin Allah ne amma in ka laluba kuma baya aikata komai a cikin addinin nasa wayannan ba su cancanci rahmar Allah ta'ala ba sai ubangiji ta'ala ya ce يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم Ubangiji ta lace yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayanka dangane da hukuncin shan giya da kuma tata wato shi musulunci da ya zo komi ya bar shi halal ne sai a hankali aka dinga haramta shi komi yana nan akan asali al'aslu bara'atu zimma asali ba abun da ya ba a kanka ka yi shi sai abunda da shari'a ta wajabta maka ko ka musulunta ba a ce ka yi kaza ka yi sallah azumi zakka waye duk daga ba aka wajabta wa'annan amma farkon musulunci babu shi haka nan al'aslu fil ashiya al ibaha asalin kowane abu halal ne zaka sha giya zaka yi tata zaka yi duk abubuwa na na sabon Allah don ba a haramta ba a lokacin bai zama sabawa Allah ta'ala ba to daga baya aka dinga haramtawa a haramta wannan amma an fara da haramta shirka don idan ka kaurace shirka shine ka shiga addinin musulunci to anan ubangiji ta'ala ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayan ka dangane da abin da ya shafi giya da kuma tata wato sahabbai suna tambaya ba musulunci ya yi nisa har an zo garin Madina sai suka fahimci akwai matsala a wurin shan giya in ka sha za ka bugu za ka zo kana zubar da mutuncin kanka har ka zubar da dan uwanka mutunci ka zo kana zage zage kana yin wasu abubuwa wanda bai kamata ba haka nan caca tana haddasa gaba da rikici a tsakanin mutane sai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin musulunci dangane da abin da ya shafi giya da caca yaya lamarinsa yake ne to manzala ta sama baya haramta abu sai idan ubangiji ta'ala ne ya haramta shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha baya magana da son zuciya duk abin da kaga ya faɗa wahayi ne daga Allah to shi bai da hukuncin wayannan abubuwan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan Allah ta'ala ya ce suna tambayanka dangane da abin da ya shafi hukuncin giya da tata qul fihi ma ismun kabirun ka gaya musu akwai cutarwa mai yawa a cikin giya da caca wa manafi'u linnas akwai kuma amfani wani dan amfani da mutane suke samu a wajen giya da caca din in ka sai da ita zaka ci riba ko suka ce in ka dan bugun zaka ji dan wani dan dadi dadi a kwakwalwanka zaka yi tangadi saboda haka ba za a rasa dan wani abu dai na amfani dan dan ba to amma shi ma caca haka in ka ci kaga ka samu kuɗi in an cinye ka ne ne ka sha wahala sai ce wa ismuhuma amma cutarwansu ɗin akbaru shi ya fi girma min nafihi ma daga amfaninsu don da a cutar da kai idan ka sha giya ina maganan sallah ina maganan zikirin Allah duk abin da kake ma baka san me kake ba zaka zama ɗan ta'adda ka je ka bugi wani saboda ka bugu zaka zudda mutuncinka da sauransu to haka nan kuma idan kana caca nan ma zaka zama ɗan ta'adda kuma zaka ci dukiyar mutane da barna ba tare da haƙƙi ba to kaga laifin wato giya ko cutarwar giya da caca ya fi amfaninsu in ma mutum yana ganin akwai wani amfani sai Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayan ka kuma me da su ciyar fi sabilillahi qul afwa ka gaya musu su ciyar da ragowan dukiyansu abinda kai amfani da shi ya rage ka bayar fi sabilillahi kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka Allah ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ku yi tunani a cikin shari'o'in ubangiji subhanahu wataala hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud na umar radiyallahu anhu lokacin da aka wato ainihin saukar da wannan ayan ko kafin a saukar da ita ana magana akan abin da ya shafi giya da tata sai ce Allahumma bayyin lana fil bayanan shafiyan ya Allah ka bayyana mana bayani warkekke dangane da abin da ya shafi giya shikenan sai wannan aya ta suratul baqara sai ta sauka ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أنا زارج وصحابي سنجيا domin sun riga sun saba da ita tun zamanin jahiliya in an ce maka wanta ya fi amfanin ta yawa to ya kamata ka ja jiki da ita tun daga nan masu Abubakar su Umar kan suka daina sha saboda haka amma wani kuma ta riga ta kama ransa ba zai daina shan ta ba sai an haramta ta gaba ɗaya. to nan kaman an dan sa maka kyamanta ne mutum ya yi kyamanta daga ba sai na Umar ya sai aka karanta masa ayan ya sake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiyan ya Allah ka bayyana mana bayani warkekke dangane da abin da ya shafi giya sai aka saukar da ayan suratul nisa'i ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah kuna masu maye sai kun san me kuke faɗa an ce wannan wani ne ya jagoranci sahabbai sallah bayan ya sha giya sai zo yana karanta qul ya kafiruna ba daidai ba maimakon qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sai ce a'budu ma ta'budun maimakon ya ku kafure bayan bautawa abinda kuke bautawa sai ce ina bautawa abinda kuke bautawa sai canja aya to shine daga nan aka saukar da wannan ayan in dai lokacin sallah yayi to babu magana mutum ya sha giya wato zaka sha ta da daddare in ka zo kwanciya wannan halal ne kafin a ba ka watsake haka nan da hantsi da ka sha kafin a zahar ka watsake amma tsakanin azhar da la'asar la'asar mangariba mangariba da isha ba a halatta maka ba domin kafin wannan lokacin ba za ka watsake ba za ka zo masallaci a buge yasa ubangiji ta ala ce kada ku kusanci sallah ko wuraren sallah alhalin kuna masu maye sai kun watsake kun san me kuke faɗa shikenan sai aka dinga tafiya haka idan an kira sallah bayan mai kiran sallah ya kira ya tada sallah zai ce la taqrabu salata wa antum sukara doka shine duk mai maye kar ya zo sallah kada ku kusanci sallah kuna masu maye shikenan kuma wannan ba ne ubai tunda ba a haramta ta gaba ɗaya ba wasu daga nan suka daina shan ta gaba ɗaya wasu kuma duk da hakan dai suka ci gaba da wato ainihin sha aka karanta sai na Umar wannan giyan sai sake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka mana bayani warkeke dangane da giya an ce wani ne ya kira su walima na shan giya a Madina su sahabbai da aka je aka sha giya aka sha giya aka bugu sai aka kama zagin juna sai suka dinga yi wa juna waka irin na zambo suna zagi wanne zagi wannan wanne zagi wannan har aka kusa ta da yaki a gidan sai na Umar da ya ga irin halin da ake ciki sai ta kai giyan nan akwai sharri a cikinta sai daga hannu ya roƙi Allah ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiya ya Allah ka bai ka mana bayani warkeke dangane da abin da ya shafi giya shikenan ubangiji ta'ala sai saukar da ayar ma'ida wanda take haramta giyan gaba daya ita ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytani fashtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ سأل الله تعالى يا قوة imani دوك إيماني كسني دقيقة da caca da bautan gumaka da kyauro wani abu ne na canfi da suke na neman sa'a dukkanin su kazanta ne aikin shaidan ne ku nisance su domin ku samu rabo gobe kiyama shaidan yana sun ya sa muku gaba ne da ƙiyayya dangane da shan giya da kuma yin caca kuma ya hana ku zikirin Allah ambaton Allah ta'ala ya hana ku yin sallah don duk wanda ya bugu ba maganan zikiri ko sallah ai wanda yake caca ba zai iya tashi ba gani yake zai rama wannan ko ya gani yake zai ƙara ci so da aka ba za su tashi su je su yi sallah ko su yi zikirin Allah ba sai ubangiji ta ce ba za ku hannu ba wa hal antum muntahun ba za ku hannu ba sai aka kira sai na Umar aka karanta masa wannan ayan da aka zo ba za ku hannun nan ba sai ce in ta haina in ta haina mun hannu mun hannu shikenan daga nan sai aka aka daina shan giya wanda ita ce aya ta karshe da ta sauka ta haramta shan giya na sayar wato wannan hadisin sahihi ne so da haka kafin a haramta abu ana nan akan asali amma an haramta shi kuma dole a daina daga nan sahabbai suka kaurace giya gaba daya hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga anas bin malik yace lokacin da aka haramta giya din na kasance ina ba wa mutane giya a gidan abu talha wato abu talha ya gayyaci mutane shan ruwa amma na giya shikenan shi yake ɗiba a kofi ya ba wannan ya ba wannan kuma sahabbai ne to lokacin ba haramun bane bai zama haramun ba ina cikin ba su giya sai suka ji wani mai shela ya yi shela a lokacin giyan na dibino ake yi a hada dibino kala biyu sai sa maye yace sai suka ji wani mai shela yana shela sai Abu ya ce ka fita waje ban ka ji wannan mutumin me yake faɗa ne da ya fita waje sai je yana cewa ala innal khamra qad hurrimat jama'a ku saurara ku ji an haramta shan giya sai zai ga Abu ai cewa yake an haramta shan giya sai ce to dauki giyan nan ka je ka zubar da ita shike ne ya fita waje je kwarar da giyan har kororon madina tana ta gudana da giya kawai kowa dinga fito da nasa wannan yazo ya zubar wannan yazo ya zubar hatta salat biha kul madina ko salat fi kul madina wato ta dinga zuba a cikin koro kororo kororo wato ainihin na madina wani giyan ma na marayu ne wato kuɗin marayu ne ya dafa giyan yana sayarwa yana dan musu sana'a da kuɗi da aka haramta giyan sai take ta tunanin kuma to ya zai yi shi dukiyan ba tasa bane ya ci gaba da sayarwa ne ko kuma a ya zubar da ita aka ce zubar da ita kawai sai da ita ma haramun ne in an sayar za a sha kenan to da aka aka dinga zubar da ita kawai to wannan shine a ita ce ayan da ta haramta ainihin giya gaba daya daga nan kuma sahabbai suka kaurace wa ainihin shan giya to amma duk da haka su daga cikin sahabbai suka ce ya rasulullahi ina labarin mutanen da aka kashe su alhalin akwai giya a cikin su wasu sun mutu da giya a cikin su bayan sun bugu suka mutu wasu sun sha giya sun je wurin yaki an kashe su to ina labarin su su kuma tun da yanzu giya ta zama haramun yaya za su kasance ranar alkiyama shine ubangiji ta ya saukar da laisa Alalazina amanu wa amilu salihati junahum fima qa'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa asanu wallahu yuhibbul Allah ta'ala ce babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari cikin abin da suka sha na giya a lokacin da ba a haramta ta ba ko tulu nawa ka sha babu matsala don lokacin ba ta zama haramun ba idan dai matukar sun ji tsoron Allah kuma sun yi imani sun yi aiki na gari sun dawwama akan tsoron Allah sun ji tsoron haramun sun guje masa nan gaba ba su ci gaba da sha ba kuma sun kyautata ayyukansu Allah ta'ala yana son masu kyautatawa shikenan wannan kamar juyar da alƙibla ne duk wanda ya kalli baitul maqdis kafin a ce a kalli kaba ya sallah sallan sa tayi da umurnin Allah ne wanda ya sha giya kan a haramta halal ya sha don a lokacin Allah bai haramta ta ba amma daga baya an haramta kuma dukkan wanda ya sha giya to shi ma ya san menene ya sha saboda haka sahabbai sai suka kaurace wa giya gaba daya sai na Umar radiyallahu anhu yace al-khamru ma khamara al-aqla yace galibin larabawa suna yin giya ne da inabi da dibino yace amma giya duk abun da ya rufe hankalin mutum shine giya in dai ka sha giya ka sha abu ka ji ka fita daga hayyacinka gaba daya ka zama wani abu daban ba da kake da ba to shikenan giya ka sha sawan wannan abu da inabi aka yi shi ko da dabino ko ma da menene ko da gero ne ko da dawa ko da shinkafa ko da wani irin abu aka yi in dai ya sa ka maye to shikenan sunansa giya kamar yadda Hassanu bin Sabi yake faɗa tun zamanin jahiliya yana cewa wa nashrabuha wa tatrukuna mulukan wa usdan la yunahnihuna liqa'u yace mukan sha giya idan muka sha ta sai mu zama sarakuna wani lokacin kuma mu zama abun nan zakoka wato mu zama wasu guraza jarumai wanda yaki baya mana barazana to kaga idan mutum sha lokacin sai ya gan ya zama sarki wani lokacin kuma sai ya ji shi ya zama wani gurzo zai iya dukan kowa wani lokacin kuma sai gobe bai ma san me yake yi ba ya je fada cikin kwata a cikin kazanta yara su dinga jifansa yana tafiya yana faduwa wannan duk sharrin giya ne ka dinga ganin kamar sama za ta fado a kanka kana tafiya kana sunkuyawa kana sunkuyawa ka ɗauki wannan ka ɗauki ka kauce nan kuma babu komai a gaban ka kana ganin kamar a wani abu ne za ka yi karo da shi to kaga wannan shine sharrin giya kenan to ubangiji subhanahu wataala sai ya haramta ta tare da cewa sahabbai sun saba wato ainihin shanta a cikin sahihu muslim manzala ta suna ce kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun dukkan abu mai sa maye giya ne kuma duk wani abu mai sa maye haramun ne to sai ba sai an ambace ta da sunan giya ba in ga dama ka ce mata wiwi ko ka ce mata mandula ko solution ko kuma irin abin da ake shaka na shadda da sauransu ko ma mene sunansa sai ko kwaya ka sha turamol ne ko menene indi ya bugar da kai ko baliyon ne kai obados ko menene ka sha ya bugar da kai ya zama giya sunan sa a shari'a ka ambace shi da duk sunan da kaga dama ka ambace shi amma a shari'a musulunci giya ne dukkan abin da ke sa maye kowane irin abu ne ko da ba abun sha bane da baki ko da hashisha ne wato ainihin wiwi taba ganye wanda mutum yake sha haramun ne shekul islam taimiya da al sun hakaito a akan haramta shan wiwi shine hashisha haramun ne mutum ya sha ganye dukkan malamai sun yi a akan wannan kuma suka ce malamai sun yi ijima’i manista hallaha faqal kafara duk wanda ya halatta shan wiwi to ya kafurta ma gaba daya in dai ka halatta shan ganye mai sa ya kace halal ne to ka fita daga addinin musulunci dukkan malamai sun yi a akan wannan yace farko ta fara bayyana a lokacin daular tatar su suka fara fito da irin wannan ganye suna sha wato ainihin suna buguwa da shi da giya duk ɗaya ne ba su da bambanci sannan manzo Allah ta suma ya faɗa cikin hadisin Imam Ahmad da ashabu sunan hadisi ingantacce ce ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun duk abin da dan kadan dan mai yawa in ka sha zai sa ka maye to dan kadan din sa ma haramun ne ma'ana idan ka sha mai yawa za ka yi maye amma dan kadan bai zai sa ka maye ba to shan dan kadan din ma haramun ne domin hanyar mayin ne wato duk abin da ake shansa don a bugu amma sai an sha da yawa za a bugu in ka sha ɗan kaɗan ba za ka bugu ba to ɗan kaɗan ɗin ma haramun ne don hausa sun ce in ka kare na suna takalmi to zai ɗauka ne to da haka in kana shan kaɗan kaɗan ɗin har wata ranka zai ce ka je ka sha wato ainihin mai yawa ɗin shi yasa masu shan suku da yake cewa abu suku da ba da wani amfani to da haka tunda mai yawa yana sa maye kaɗan ɗin ma kawai in ka sha haramun ne amma wanda zai sha maganin ciwon kai ga iya da likita ya tsara don ciwon kai ake sha sai ka sha daidai iya wanda ake sha din amma in kai overdose kuma zai sa ka maye ko maganin mura to in ka sha iya na rashin lafiyan ka inda aka tsara wannan bai zama ka sha giya ba sai in kai overdose sannan zai zama ka sha giya saboda ba a yi shi don maye ba an yi shi ne domin samun lafiya don wasu maganin mura ne suke yin suke shan kwaya goma maimakon kwaya biyu wani sai ya harga guda goma shikenan sai gaba ɗaya narke ya fita daga hayyacinsa to wanda ya sha biyu daidai kaga shi yana nan akan asali wanda ya wuce gona da iri kuma to giya ya sha amma in abun an yi shi dama don a bugu ne ko ɗan kaɗan ka taɓa to ka taɓa maye ka sha giya ne kawai hukuncinka saboda haka baya halatta mutum ya ɗanɗani abun da yake sa maye hadisi daga wa'il bin hujur yace tsarik bin suwaid ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da giya wanda ake san'anta ta saboda magani giya ne ake yi amma in ka sha za ta yi maka magani ta warkar maka da wani ciwo shin halal ne ko ba halal ba manzo Allah sai sun ce innaha laysat bidawa'in walakinnaha da'un yace ai ba magani bace cuta ne saboda haka wannan shekaru baya halatta a yi me a yi magani da giya haramun ne ba wani magani da take wahayin shedan ne kawai shedan zai iya maka wahayi sai ya nuna maka akwai wani abu na sabon Allah wanda in kai shi da ka samu waraka kai kuma tunda ka imani da hakan din kana sha kawai sai ka ji dan sauki sauki ko mutum ne bai da lafiya ya damu ba a kai shi asibiti ba ya damu ina zuwa kawai likita ya dan dudduba duddawa tun bai sha magani ba ma sai ji da sauki a sai dadin damuwan ba a kai shi asibitin ne ma ya kara masa rashin lafiya to saboda haka shedan zai iya sa maka wannan abu manzala sama ya ce giya cuta ne ba magani bane hadisi a cikin sunan na bai haƙi daga ummu salma manzala sama ya ce inna allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah ta'ala bai sanya muku warakan ku cikin abin da aka haramta muku ba malamai sun yi ijima'i duk wani ciwo haramun ne a sha masa giya don a warke sai ciwo guda ɗaya shine gussa wato shine idan ka ci kashin kifi ya je makale a tsakanin makogoronka kamar za ka mutu to nan ne aka yi saɓani ya halatta ka ɗan kurɓi giya kurɓi ɗaya ko bai halatta ba wasu suka ce ko kurbi ɗaya bai halatta ba saboda manzo Allah ya ce cuta ne ba magani ba ne kuma bai sanya magani cikin abun da ya haranta ba wasu suka ce to akan ya mutu kan ba gare dan kurba ba saboda haka wasu suka halatta cewa za a iya kurba shine mazhaban malikiya to amma insha Allah ba za a kurban ba domin yanzu in ka je asibiti zaka samu magani akwai abin da an baka kawai zai narkar da wannan kashin kawai shi kenan ya tafi kaga an samu mafita kenan yanzu kuma in ka je ka kurbi giya sai dai nama kai dan giyan ne ko kuma giyar kake nema ka dan taba ka jiya yanayin teki domin ka je asibiti akwai abin da za a baka ka sha ya narke saboda haka baya halatta amfani da giya ala ayi halin sannan kuma haramun ne sai da giya da duk wani abu mai sa maye sai da wiwi sai da taba sai da duk wani abu ko solution kake sayarwa in dai ka san wanda zai sha ne don yayi maye haramun ka sayar masa sai dai mai facin keke ko mashin wani halatta ka sayar masa da haka duk wani abun sa maye in ka sai da shi to ka taimaka a je a yi maye ne da haka baya halatta sai da wato ainihin giya da kuma amfani da kuɗin giya ma hadisi ya tabbata daga Jabir bin Abdullah yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a shekaran da aka yi fatahu makka ita ce shekara ta shida bayan hijira yace inna allaha wa rasulahu harrama bai al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnam Allah da manzonsa sun haramta wato sai da giya da sai da mushe da sai da alade da kuma gumaka wannan abubuwa guda uku guda hudu haramun ne a sai da su haramun ne ka sai da giya haramun ne cin kuɗinta haramun ne kuma ka sai da mushe dabbar ka ta mutu saniyar ka ta mutu ida ta dubu ɗari uku ne ka ce to bari dan rage asara ko dubu hamsin in sai da ita to ai ka ƙara wa kanka asara ne haramun ne ka ci idan ka sai da ita ko akuyar ka ko ragonka ba a sai da mushi ko ba za ka je ka kira wani kafuri ka ce to ga mushe ku zo ku ɗauka ba a'a anan ma kace a ci mushe ka je ka yadda ita in ya je ɗauka shi ya ga dama amma kai ba za ka taimaka wajen sabawa Allah ta'ala ba haka nan ubangiji ta'ala ya haramta sai da alhanzir domin haramun ne a ci namansa ko a kirke shi haka nan kuma ya haramta sai da gumaka domin hanya ne na abauta musu shi yasa ba a sai da wato ainihin gumaka ana faɗa cikin labarin da bai inganta ba cewa annabi ibrahim wai babansa azar yana ba shi tallin gunki sai ya ɗauka a kansa yana yawo a kasuwa yana cewa waye ne zai sayi abun da ba zai amfane shi ba kuma ba zai kare shi daga cuta ba wannan bai tabbata ba annabin allah ba zai yi ainihin tallin gumaka ba kuma annabi ibrahim wa fi shi tawaye ma wa mushrikai yayi wa iyayen nasa tawaye da ya fahimci cewa bautan gumaka suke yi ina magana kuma ya je tallan gunki saboda haka baya halatta sai da wa'annan abubuwan haka nan kare ma haramun ne mutum ya ci kuɗin sa ko ya sai da shi to giya alayi halin duk wani abu mai sa ma yayi giya ne kuma haramun ne duk malamai sun ijma'i akan wannan sannan cata ita ma haramun ne ko kowace irin kala ne duk wani abun na duk wani wasa da za a sa kuɗi kai ka sa in sa duk wanda ya ci wani zai ci kuɗinsa to caca ne kawai ba sai an yi shi da wayannan takardu na karta wanda aka fi sani ba ko lido ne ko na kwallo ne irin wanda wannan kai kana supporting wannan team din wannan yana supporting wannan team din duk wanda yake kana da kaza duk caca ne ko tsere ne kuka sa kuɗi kai in sa ni in sa wanda ya tsere wani ya ci kuɗin duk ne kowane irin abu ne dukkan malamai sun yi ijma'i haramun ne kuma abu ne wanda zai jawo maka fushin Allah subhanahu wataala to sai kuma abin da ya shafi ita karta din wanda ba a sa kuɗin shi ma haramun ne domin hanya ce ta can ko karta ne ko lido din ne ko menene ko wani abu ne wanda za ku tsaya wannan yayi wannan ya kada wannan ko da irin dara ne ake cewa abun komai dara ko da ne ake yin sa ko irin ai gida gida haka ana sa in duwatsu sai wannan ya ci wannan wannan ya ci wannan to shi ma haramun ne don duk yana shagaltar da mutane daga sallah da zikirin Allah kuma hanya ne na can domin ana sa masa kuɗi ya zama ya zama caca kuma hadisi ya inganta a sunan na Abi Dawud manzo Allah sassuma ya ce man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulahu duk wanda ya wasa da dara to ya saba wa Allah ya saba manzo Allah sassuma a wata riwaya ta Abu Dawud din ingantacciya yace man la'iba bin nardashir faka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi duk wanda ya wasa da dara ko lido ko wani abu na wasa wanda ake caca da shi shi kuma ya wasa da shi ba catan yayi ba to kamar ya sa hannunsa ne a cikin naman alade da jinin alade so da haka haramun ne abun da aikata kuma kazanta ne wannan abu so da haka sai a goji irin wa'annan wasannin gaba ɗaya musulunci ya haramta su bangiji ta ce wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul da afwa suna tambayanka me za mu ciyar ne cikin dukiyarmu me za mu yi alheri da shi a cikin dukiyarmu Allah ta ce abun da ya rage shine al'afwa abun da ya rage kai bukatan ka ya rage ka bar fi sabilillahi ka bayar tsakaninka da Allah don ka samu lada wato mana ba a ce ka ciyar da dukiyanka duka ka zauna baka da komai ba baka da abinci baka da abun sha baka da riga ba a'a shari'ar musulunci bata takura wa jama'a haka ba abin da kai amfani da shi wanda ya rage shine zaka bayar wanda ya rage maka zaka bayar ko da kana son sa kuwa ka ba da shi shi sabilillah shine yake nuna me shine yake nuna imaninka as-sadaqatu burhanun sadaka dalili ne na na ainihin imanin mutum so da aka shi yasa ubangiji ta lace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsurha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura wato karka ainihin sanya hannunka abun kukumcewa zuwa ga wuyanka wato karka zama marowaci kuma karka shimfiɗa hannun dukkan shimfiɗa karka zama mai bayarwa gaba ɗaya sai ka zauna abun zargi kuma mai nadama abun zargi in baka bayar ba mutane za su zage ka kai marowaci ne ka dunƙule hannunka kenan in ka bayar duka kuma sai kana barawa sai ga wata bukata ta bijiro maka sai ka zo kai nadama kuma me yasa ka bayar gaba daya dan imanin ka ba irin na Abubakar bane inda irin na Abubakar Siddiku ne sai a karba gaba daya din kawai manzo Allah ya karbi dukiyarsa duka amma kai zaka zo kai nadama daga baya to ka bayar daidai kurkudo ka dan rike abin da ya rage sun ga yi amfani da shi gobe ko kuma an jima saboda haka ba cewa akai a bayar duka ba hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga abu huraira yace wani mutum ya ce ya rasulullahi indi dinarun yace ya rasulullah ina da wani dinari guda ɗaya zan yi da shi yace anfiqhu ala nafsi ka je ka ciyar da kanka kai bukatan kanka ita ne a farko dinarin ka kwaya ɗaya baka da cin abinci an jima ka je ka sai abinci ka ci ka sai ruwa ka sha ka dan yi bukatan ka sai yace wa indi ukhra wa indi ukhra wa indi akhar ya rasulullah ina da wani dinarin kuma daban manzo Allah ya ce ka je ka ciyar da matarka ka ba wa matanka wannan dinarin sai sake cewa ina da wani daban yace je ka bawa danka yace ina da wani daban sai yace fa anta afsaru to yanzu kan kai kafi sanin ina za ka sa wannan dirhami bukatar ka ta biya na iyalinka sun biya ƴaƴanka to kuma abin da ya rage kuma kai kaga dama a ina za ka sa kayanka sai ka je ka duba inda ya dace ka sa ina ne ake bukata ina ne yafi muhimmanci wani hadisin manzon Allah a cikin sai muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ibda bi nafsika fatasaddaq alaiha yace ka fara da kanka kai wa kanka sadaka fa in fadala shay'un fali ahlika fa in fadala shay'un an ahlika fali qarabatika fa in fadala shay'un an qarabatika fa hakaza fa hakaza manzala sa suma yace ka fara da kanka kai wa kanka sadaka idan wani abu ya rage ka ba iyalenka iyalanka matanka da 'ya'yanka in wani abu ya rage kuma ka ba 'yan uwanka idan ka ba yan uwanka ya rage ka bayar can ka bayar can ka bayar can wato kai kake kai kaga ina ne ya dace ka ba sai ka mika wannan ka miƙa wannan to kaga haka shari'ar musulunci ta tsara wato ainihin abunta saboda haka ba a ce ka ɗebi jarin ka gaba ɗaya ka bayar ka zauna ba ka da shi ba musulunci bai takura maka ba abun da ya dan rage kaga kana da dan wani dan falala wani dan ragowa to shine zaka dinga ainihin bayarwa to wannan din fa shi ya gagari al'umma kai gama bukatan ka kai komai ga abun da ya rage ba zaka iya bayarwa ba kuma hadisi ya tabbata a cikin sayyid musulmin dai manzala sama yace ibna adama innaka an tabdula al-fadla khairul laka wa am tunsikahu sharrul laka wa la tulamu ala kafafi ya kai dan adam ka bada abun da ya rage bayan bukatan ka shi maka alkhairi ka kame kuma sharri ne a gare ka a ce baka bayarwa gashi kai amfani ya rage ba za ka bayar ba wannan sharri ne a gare ka kuma ba za a zarge ka ba ala ala kafafin wato idan ka rike iya abin da zai ishe ka babu zargi yanzu idan ka tara abincin shekara a gidanka wa zai zarge ka ba mai zargen ka wannan shine kafaf abin da zai ishe ka amma mutum ya tara abincin da ko dukiyan da shekara dubu nan gaba zai iya cinye ta ba kuma baya bayarwa fi sabilillahi ai wannan yayi asara domin zai tafi ya bar dukiyan kuma bai gina lahiransa da ita ba saboda haka dole ne ka dinga ba da kyauta kana zumunci kana bada sadaka ubangiji ta'ala yace kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi hakanan ubangiji ta'ala ke bayyana muku kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat hakanan Allah ta'ala ke bayyana muku ayoyinsa da ta tafakkarun domin ku dinga yin tunani to sai karshen bayani yana farkon wancan ayan fi dunya wal akhirah la'allakum tatafakkaruna fi duniya wal akhirah domin ku yi tunani al'amarin duniya da lamarin lahira menene tunani a lamarin ba wai kai tunani a yanzu kana duniya in ka je lahira ma kai tunani ba ai tunanin lahira bai da amfani don ba wazi a lahira ba aikin da za ka yi ka samu wata rahama a lahira a nan duniya ne za ka yi aiki ma'anansa ka yi tunani a sha'anin duniya da lahira in kai wannan tunanin to ba za ka zama marowaci ba za ka ciyar da ka fi sabilillahi abdullahi bin abbas ya ce ka yi tunanin duniyan nan mai gushewa ne fi zawali duniya wa fana'iha wa iqbalil akhirati wa baqaiha kai tunani dangane da duniya mai gushewa ne kuma za ta kare kai tunani dangane da al'amarin lahira kuma tana nan tana fiskantowa kuma za ta dawwama har abadan abaza ba za ta kare ba to kaga sai ka dauko wacce ra'ayin bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa mutane da yawa sun fifita rayuwar duniyan ne sun manta cewa lahira ita tafi alkhairi kuma ita tafi wanzuwa wannan shine tunanin da za ka yi dangane da lamarin duniya da kuma lamarin lahira الحسن البصري يتي ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء يتي متون يسني دنيا نم جداني نكاريوا جداني نبلائي كما جداني نكاريوا مسيفو بلائي ما يوا دنيا دنيا لا هيرا فبا مطلع أما دنيا كلن تكن مسيفة أكي كلن دداموا أكي wannan in ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan in wannan matsalan ta gushe to gobe kuma wata matsalan ne za a ci karo da ita sannan kuma duniya ɗin za ta kare gaba ɗayanta sai lahira kuma gida ne na sakamako kuma gida ne mai dawama abin da ka shuka a nan duniya shi za ka girba a lahira kuma in kyakkyawan yayi kyau in sakamakon yayi kyau har abadan abada ne ba ran da zai kare in yayi muni ko mutum ya shiga uku kina abin da ake nufi da wannan ka sani cewa fa lahira ta fi duniya kar ma ka kwatanta ta da duniya kwata kwata ba za a kwatanta lahira da duniya ba ubangiji ta lace wa yas'alunaka anil yatama suna tambayan ka dangane da abun da ya shafi lamarin maraya shin marayun nan mu haɗa dukiyanmu da nasu mu dinga ci tare da su ko kuma a ware musu abincinsu daban namu daban an mutu an bar maka maraya ga dukiya yana da shi to idan ka zo ka ɗauki ɗan kofi biyu na gidanka shi kuma maraya za ka ɗauka masa rabin kofi sai a haɗa a girka abincin a ci tare ko kuma nasa girkin daban naka daban don tsoron kada ka je ka yi me ka shiga cikin na maraya din to shine suke tambaya ana ka san sabai akwai tsoron Allah kenan addin mai wannan tambaya akwai tsoron Allah tare da shi wani ka ai ya samu kawai baki siddan kawai zai dinga cin na maraya ne nasa kuma yana ne yana haɓaka wai hausawa suka ce wa man taraka baki siddan fa huwa jahilun sai <laughs> duk wanda ya bar banza wai jahili ne wai Allah ya zawage zaka je ka fada a can Mm, in kai in kan war batin ba za ka je ka faɗa a can to suka tambayi manzo Allah ta suma to ya da sai manzo Allah ta suma sai ya ce qul islahun lahum khair jara ku cakuɗa dukiyansu da nasun ta hanyar maslaha shi fi alkhairi wato in dai za ka yi adalci ba dole sai ka ware tukunyan maraya daban tukunyan wato ainihin tukunyanka daban ba domin ba zai iya cinye abincinsa ba in ya rage kuma karshen da zaka bashi abincin da ya dade ko kuma abincin ya zo ya baci karshen ta aje a zubar da shi saboda kana tsoron karka shiga yakin sa saboda haka maimakon zaka dafa kofi ɗaya in shi kaɗai ne ko su biyu ai rabin kofi in ka ɗauka ka hada da naka abinci sai ya auki to ubangiji ta lace a'a a musu a gyara musu shi yafi alheri wato a haɗa dukiyan ta hanyar maslaha ta hanyar adalci ta yadda ba za a zalunce su ba kuma su ma nasu ya zama zai ɗanyi auki shi yafi alheri akan a jefa wato ainihin daban-daban wato wannan mai gida biyu zai iya ganewa mai tafene biyu kana da mata a wancan gidan wancan gidan ma ko wata mata za ka yi tafene guda biyu inda a ce a haɗe suke tafenen ba zai kai wancan ba idan an kasa tafenen da za ka yi na gida biyu nan hudu bai wuce kashi uku ne za ka yi ba idan matanka a haɗe ne amma in arabe ne kuma ya zama kashi nawa kashi hudu to sun ma marayu in za a riba nasu ai ba za a riba musu daidai abin da za su iya cinyewa ba dole sai sun bari amma in za a haɗa da na gidan da nasu sai kaga abun ya dan yi auke an samu an samu sauki ubangiji ta'ala ya ce a hada dukiyansu da nasu ɗin abincinsu da abincin mai kula da su ɗin a bisa fiskan gyara shi yafi alkhairi akan a ware musu nasu daban shi sa Allah ta'ala ya ƙara bayani anan yace wa in tukhalituhum in ma kun cuɗanya da su kuka ci abincin tare fa ikhwanukum ai yan uwanku ne Ɗan babbanka ne ko dan babanka ko dan yayanka ko dan kawunka ko kuma dan uwanku ne a addinance me matsala don an ci tare wallahu ya'lamu al-mufsida min al ai Allah ya san mai barna ya san kuma mai gyara idan don Allah kai Allah ta'ala ya sani in ka cuce shi ma Allah ta'ala ya sani to da haka in kai kaffa kaffa da kuɗin maraya kake ɗaukan ɗan daidai yadda zai ishe shi Allah ta'ala ya sani tsakani da Allah kake idan kuma wato kayi ka yi barna sai ka ɗauki ɗan naka ɗan kaɗan rabin kofi wannan kuma ka sa kofi biyu to ubangiji ta yana ganin ka kuma zai kama ka ranar alkiyama so da haka abin da ake bukata ka yi tsakaninka da Allah kawai in kai tsakaninka da Allah shikenan walau sha Allahu la'anatakum da Allah ta'ala ya ga dama da sai ya wahalar da ku yace kowa ya dafa abincinsa daban sai an sauke tukunyan gida a tsora na maraya ko sai an dafa na maraya an sauke sannan a tsora na me na gida kananzir inda za a abin nan barnata da itace da gas kaga yana da yawa da kayan haɗi da sauransu da kuma wahala da lokacin da za a ɗauka to Allah ta'ala bai ga daman ya wahalar da al'ummarsa ba shi yasa ya yalwata musu ya sauƙaƙe musu ya ce musu su dinga haɗawa matuƙar dai tsakani da Allah suka yi ta hanya mai kyau babu ishkali in dai ba niyan zalunci kai ba shari'a musulunci akwai sauƙi a cikin wato ainihin al'amarinta inna Allah azizun Allah mabuwayi ne ba abin da ke gagaransa idan ka zalunci maraya za ka shiga hannunsa ba za ka gagare shi ba hakimin ko mai hikima ne a cikin shari'ansa shi yasa ya ce ka haɗa dukiyar da na maraya domin ta auki shi ma ya ɗan samu sauƙi kuma kai ma ka samu sauƙi kaga akwai hikima cikin wannan abdullahi bin abbas ya ce lokacin da ubangiji ta ya saukar da wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya asan kar ku kuskura ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanya mai kyau sannan Allah ta'ala ya saukar da innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wadanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci to su sani suna cin wutar jahannama ne a cikin su kuma za su shiga wuta mai horuwa ranar alkiyama to kaga wannan ayoyin akwai tsoritarwa kar ka kusanci dukiyar maraya sai ta hanya mai kyau ta hanyar gyara ta adalci in ka ci dukiyar maraya to ka cutar bulbul a cikinka kuma za ka tashi a cikin wutar jahannama ranar kiyama za a kona ka to daga nan sai fa wanda suke da marayu hankalin su ya tashi sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullahi za mu ware abincin mu daban abincin su daban namu daban nasu daban wasu ma sun fara yi a aikace sai su ware na maraya daban nasu daban to na maraya nan idan an girka ba zai iya cinyewa ba sai a bashi wani lokacin ya nema ya karisa sashi wani lokacin kuma haka abincin zai baci a je a zubar sai an sake jefa wani kaga ai an samu wahala to hakan din sai musu wato tsanani sai suka ji ba sa jin daɗin hakan din sai suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka koka masa suka ce to mu mun ware dukiyoyin marayu namu daban nasu daban abincin mu daban abincin mu daban amma fa abun akwai wahala kuma ana samun barna don na marayun yana dan lalacewa haka yaya za mu yi manzala sa sama baya hukunci sai an saukar masa da wahayi yayi shiru sai ga aya ta sauka wa yas'alunaka anil yatama suna tambayan ka dangane da marayu ya za su su hada abincin su da na maraya ko ko su hada Allah ta'ala ya ce in dai a bisa adalci ne za ku hada ta hanyar gyara domin maslaha babu laifi ku yi wannan din Allah ba yana son ya takura muku bane a cikin abubuwan da suka shafi wato ainihin shari'ar musulunci sai Allah ta'ala ya ce wala tankihul mushrikat ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Ubangiji ta lace wala tankihul mushrikati kar ku auri mata kafurai mushrikai hatta yumin na har sai sun yi imani ba idan ka auri mushrika mai bautan gumaka ba har sai ta yi imani da Allah ta'ala Ubangiji ta lace wala amatun mu'minatun kaga baiwa mu'mina khairun ita tafi alkhairi min mushrikatin wato daga mushrika walau ajabatkum ko da ta kayatar da ku wato in ka rasa ya ma ba ka samu yar da zaka aura ba to ka je ka auri baiwa ba habashiya wato bakar fata ita tafi maka alkhairi akan ka je ka auri mushrika balarabiya ko da ita ce basarakiyan garin su ko da kuma ta kayatar da kai wala tunkihul mushrikina kada ku aurar kada ku aurar wa maza mushrikai ƴaƴanku hatta yu'minu har sai sun yi imani wala abdun mu'minun wa mumini khairun shi yafi alkhairi ka aurar wa yarka min mushrikin daga mushriki ko da ko shine shugaban garin su ko shine sarkin garin walau ajabakum ko da ya kayatar da ku da una idan nar wayanna na suna kiran mutane zuwa ga wuta ne su mushrikai ka zo kai bautan gunki ka je ka fada cikin wutar jahannama in ka aurar da yarka sai su muso abin sai su kafurtar da ita ta je ta shiga wutar jahannama wallahu ya dawo ila janna Allah yana kiran mutane zuwa ga aljanna wal maghfirati da kuma gafara bi iznihi da izininsa wato ga hanyoyi nan na tafiya aljanna ayyuka alkhairi wanda in kai su zaka tafi aljanna ko kuma ka samu gafaran ubangiji subhanahu wataala wa yubayyinu ayatihi lin ubangiji ta'ala yana bayyanar da ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkarun domin su wazantu su nisanci abin da yake na haramun su aikata abin da yake na halal to wannan ayan amma ce wato zahirin ta yana nuna dukkanin kafurai gaba daya bai halatta mutum ya auri kafura ba kowace iri ne to amma akwai ayan da ta yi taksisin wannan umumin ayar ma'ida cewa banda ahlul kitabi wato banda yahud ba yahudiya ko ba nasariya ita zaka iya aurenta ubangiji ta dace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبد عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وبنجي تعالى يو أن حلت تامكو واتو أبن ديكي دا دا دا نحلت abincin ajiyar kitabi halal ne ku ci wato yankan su ake nufi idan yabo yahudi ya yanka dabba ko ba nasare ya yanka dabba ya halatta kaci kuma in kun yanka ya halatta su ci sannan halatta muku mata musulmi ku aure su musulman mata halal ne ku aura sannan halatta muku kuma ahalul kitabi waɗanda suke yaya ya halatta ku aura mata kamammu daga cikin musulmai ku aura ahlul kitabi ya'ya kamammu ku aure su babu wani matsala in dai za ku rike su a matsayin kuna kame kanku ba kuna rike su a matsayin kuna zina da su ko kuna daduro da su ba ubangiji ta lace duk wanda ya kafurce bayan yayi imani ayyukansa sun rushe kuma ranar lahira ya tabe bai da lada ko kwaya daya to kaga wannan ayan ta nuna mana ya halatta a auri mata ahlul kitabi dukkan malamai sun tafi cewa ko mafi yawan malamai yankan kowane ba nasare halal ne wato sune ahlul kitabi idan ya yanka zaka ci sawa'un ya kasance daga cikin turawa sune sune ruman ko kuma yana daga cikin larabawa wato ko balarabe ne ya zama kirista ya halatta ka ci yankansa ko da wata kabila ne daban ya yi addini irin na nasara ya halatta a ci yankansa wani ita ce fatawan mafi yawan malamai haka nan shi ma bai hudi kowane iri ne kowane irin kabila ne ba sai ya zama cikin banu isra'ila ba in dai wato ainihin ya yanka zaka ci abun da ya yanka din abdullahi bin abbas ya kafa dalili akan da wannan a da ubangiji ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu dukkan wanda yake jibintan su yana daga cikin su to da haka duk wanda ya addini irin na ahlul kitabi to shi ma ahlul ne sheku isa mai taymiya ce wa man tadayyana bi dini ahlul kitabi fa huwa minhu duk wanda yake addini ahlul kitabi shi ma yana cikin su in ya shiga addinin kiristanci shi ma kirista ne za a ci yankansa za a aure ainihin matansu idan mutum ya shiga addinin yahudi ya zama bai yahudi za a ce yankansa in mace ce za a aure ta wannan kuma ya yace imamu tsari ya hakaito ijma'i da ɗaiɗe duk da cewa sayyidina ali yana hana aure yankan banu ta wasu larabawa ne suka shiga addinin kiristanci yace kai kana ce yankan su wa'annan mutane me dalili yace innahum lam lam yatamassaku bi shay'in min an-nasraniyyati illa bi shurbil khamr su basu su addinin kiristancin ba shan giya kawai suka rike a ciki to kaga ba addini suke yi ba sun shiga ne saboda su sha giya su more to kaga irin wannan ba za a ci kansu ba za a auri matan su ba amma matukar suna irin wannan addinin to za a ci kansu sannan kuma za a auri ainihin wato matan su shi yasa ubangiji ta'ala yace wal musanatu min alladina utul kitaba abdullahi bin abbas yace wannan ayan lokacin da lokacin da wannan ayan ta sauka wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani ai mutane sai suka kame sai zama ba sa auren kowace mata ko da alul kitabi ne hasan da Allah Ta ya saukar da wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an halatta muku ku auri mata ya'ya kamammu daga cikin alul kitabi wanda aka ba su littafi kafin ku daga nan sai mutane suka dinga auren matan alul kitabi kuma abin nan ibnu kafir yace وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية wato da yawa daga cikin sahabbai sun auri nasara su ne kiristoci ba tare da sun ga akwai matsala wajen aurensu ba kuma sun yi riko ne da wannan ayan da take cewa wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum so da haka Allah ta'ala riga ya halatta hakan din so da haka wannan ayan ta yi taksisin wala tankihu al mushrikat kada ku aure mushrikai kenan mushrikai wanda ba alil kitabi ba wannan ita ce magana wanda take wato ta firin jayi saboda haka idan ma akwai wani cikin magabata wanda yace kar a aure alil kitabi to ya faɗa ne a babin fita daga shakka amma ba ya haramta bane kamar sai na ali yana kyaman a auri wa'inda ba asalin ahlul kitabin ba irin larabawan da suke shigan nan saboda ya fahimci wasu shan giya ne kawai yake shigar da su ba addinin ba sai ce to shi yana ganin bai kamata a aure su ba amma ba ya haramta ba ne imamu shafi ya ce da za ka bar auren alil kitabin da shi ya fi alkhairi kar ka aure ta shi ya fi to wannan kuma babin shawara ne amma ba wai ba za ka haramta abin da Allah ta'ala ya halatta ba Allah ta'ala ya halatta aure ba yahudiya ko ba nasariya da dukkan mai addini irin nasu don kafin ma ayoyin su sauka dama akwai waɗanda suke irin wannan addini daga cikin larabawa sannan in ka ce ai kafurai ne suna cewa Allah uku ai Allah ta'ala ya sani shi ya kafurta su yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda ya ce Allah shine na uku allolin uku ne Allah na uku ya kafurta wato maryam Allah isa Allah Allah Allah kafuri ne kuma yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam Duk wanda ya ce Allah shine masihu dan maryam wato annabi isa ya kafurta amma duk da haka kuma shi din ne yace aure su ai kafure ne amma an yadda aure su dama me ake bi ba shari'an Allah ba to shi ga dama ya halatta cike ne in an aura ba a yi laifi ba amma a babin shawara sai mu ce bai kamata ka aura ba abin da ya kamata ka auri musulma kuma musulman ma ka samu mai addini mai tarbiya saboda manzala sama ya ce fasfar bi zati dini tarifa da daka ka auri mai addini in ka saba da ka samu matsala saboda haka mai addini mace saliha ita ne wanda in ka aure ta addinin ka zai tafi daidai zaka ji daɗin rayuwarka addunya duniya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya akwai jin daɗi a ciki amma mafi alkhairi jin daɗin shine ainihin ka aure wato mace ta gari to saboda haka baya halatta wato yana halatta mutum ya auri alulkitabi kitabi amma a babin shawara sai a ce duk Allah ka aure musulma domin yan matan ma ga suna sun yi bunga musulman ma ga zawarori da yawa to ina za ka je ko kada ɗiba a coci masallatan ma ga sunan suna zuwa tafsiri da tahajjud suna ta addu'o'i Allah ya kawo mazaje na gari kuma ka je kana coci kana ɗiba a coci ka bar masallaci ai baka kyauta ba saboda haka ya kamata a baka shawaran cewa bai kamata ka aura ba duk da cewa halal ne akwai su ga sunan dozin dozin ka zo ka ɗebi mumine bayin Allah masu zuwa tafsiri masu zuwa sallan tarawihi da qiyamul laili saboda haka sai ka samu zaman lafiya a gidanka sannan hadarin auren ahlul kitabi in ka rubuta ita ta tafi da yayanka sai ta kai su coci sai ya zama sai su zama kiristoci to kaga bai kamata ba to ababin bai kamata ba lalle muna tare da wanda yake kara aura amma ababin haramun ne ko ba ma tare da shi don bara mu haramta abunda ubangiji subhanahu wataala ya halatta ba amma abin da ya shafi wato su maza a aura musu musulma wannan kan dukkan malamai sun yi ijma'i haramun ne kuma ko da shi mushrikin alul kitabi ne ko ba yahude ko ba nasare ko ba majuse ko bautan gunki bai halatta musulma ta aure shi ba wannan haramun ne wala tunkihul mushrikina haka Allah ya ce har sai sun yi imani wannan babu sabani a tsakanin malamai ijma'i ne kuma ubangiji ta la faɗa cikin suratul mumtahana yace la hunna hillu lahum wala hum yahilluna lahunna su ba sa halatta ga matan matan ma ba ta halatta a gare su dukkan malamai sun yi ijma'i akan wannan ubangiji ta'ala yace ba wa mumini ka aura masa yarka ko da ba habashe ne shi yafi alkhairi akan ka wa yarka mushirki ko da ko shine shugaban garin su domin za su kira ta izuwa ga me izuwa ga kafurci ne mu musulmai idan ka auri kirista ba za ka zagi annabin ta ba don ba ka zagi annabi isa ba saboda kai ma in ka zagi annabi isa ka fita daga musulunci to amma idan kirista ya auri musulma zai zagi manzon Allah ta sama tana ji ina za ta iya haƙuri ba za ta ga wannan kaskancin ba shi yasa aka ce to haramun ne ta aura ubangiji subhanahu wataala yace yana bayyana mana wa'annan ayoyin domin mu wa'azantu mu dinga bambance abu mai kyau da marar kyau halal da haram alkhairi da sharri ubangiji ta ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah wannan malai yace limamin mu ne yake jan musalla sai da ya zo a sujada raka'a ta ƙarshe sai ya sujada ɗaya bai yi sujada ta biyun ɗin ba ya zauna har ya jima muka fahimci cewa fa alaman hiya yake zai yi sallama sai ɗaya daga cikin sai ya bude baki yace saura sujada ɗaya fa to malam me ya matsayin sallan wanda ya wannan magaran bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala abin da manzala sa suma ya koyar in irin wannan ya faru shine ka ce subhanallahi in ka ce subhanallahi zikiri kai ba magana kai ba amma wannan maganan da ya ce saura su daya idan a bisa rafkanwa ya faɗe ta ɓudda baka ne ya manta ne sallarsa ta yi kuma babu wani kabli babu baji a kansa kablin da liman bajin da liman zai yi kawai ya isan masa na wannan dadewa da yana zaune ɗin. amma inda gangan yayi magana to bai da sallah don Allah ta'ala bai halatta magana a cikin sallah ba ya ce wa qumu lillahi qanitin ku yi sallah kuna masu shiru duk wanda ya magana da gangan sallarsa ta a sallah na'am wannan kuma yace malam akwai wani bawan Allah da muke sallah tare da shi a masallaci kuma yace ina ganin haka yana faruwa a masallatai da yawa idan aka ce sahu sai a zo a tsaya daga baya sai ka ga mutum in ya zo ba zai haɗa kafan shi da kafan mutane ba in ka yi masa magana sai ya ce ai ya sani ai ba haɗa kafa ake so ba haɗa kafaɗa ake so to eh, kafaɗa za su haɗu kuma kafa za su haɗu amma sai dai wajen haɗa kafan wato abin nan eh, bayan ake haɗawa idon sawu ake setawa idon sawu shine in ya setu kafaɗan ku za su setu amma ba a je a haɗa 'yan yatsu a gaba don in wannan dogo ne wannan gajere sai aka je aka haɗa 'yan yatsun kafa to dole dogon yayi baya gajeren kuma yayi gaba ka ka fada bara ta aduba saboda haka idon sawo ake saitawa za a hada kafa ta bangaren idon sawo kuma idon sawon ba sai ya mannu da idon sawon wato sai dan uwansa ba don wannan shi ma zai zai jawo sai an karkace haka kenan in yatsu ba za su fuskanci to shi dai shari'a musulunci khairul umuri awsaduha mafi alkhairi al'amura shine tsaka-tsaki kar ka takura sai ka matse gaba daya sannan kuma kar a samu tazara tsakaninka da me da ainihin dan uwanka amma ka danne kafansa ka matse ka dinga hadawa kana takura masa shi ma wannan ba shine ake nufi da daidai ta sahu ba ya zama daidai da dai kun hada kafadan ku kun kuma hada kafan ku ta yanda idon sawunka yana feti da idon sawunsa haka ake bukatar sahu na'am yace malam me yafi dacewa lokacin da ake addu'a alqunut da fadin in an kira sunan annabi Muhammad da fadin sallallahu alaihi wasallam da fadin amin to addu'a tunda addu'a kai ka ce amin shine yafi dan idan aka yi salatin ai Allah ake roƙo yayi wa manzon Allah salati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko sallallahu alaihi wasallam kana roƙon Allah yayi wa manzon Allah salati ne kaga shi ma addu'a ne sai ka ce amin ba wai maimaitawa za ka yi ba kamar yadda sauran addu'o'in ma kaga amin kake cewa to shi ma wannan din addu'a ne sai ka ce amin ya ce malam ina neman taimako ne a wajenka na zo da mara lafiya jinya kuma na zo wajen karatun nan sai atm card na ya faɗi a roƙa mini wanda ya ɗauki atm card ɗin ga lamban wayata don allah ya mai dame saboda da shi muke cire kuɗi muke jinya lamban ya ce 080 63 090 090 3263 7682 3263 7682 in kuma ba ka rike nan ban ba sai ka zo nan masallaci ka bar malam sai ka rike takardar da ba saboda in an samu ATM card din sai a kira shi insha Allah a bashi kuma kuma dai me ne dai ko wanda ya tsinci ATM card ya kawo nan saboda mutum yana cikin hali na lalura muna roƙon Allah ta'ala ya sa a gane ATM card din kuma Allah ta'ala ya ba mara lafiya din lafiya shikenan sai addu'o'i Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi gaba daya akwai Muhammad Sani wanda bai da lafiya akwai wani bawan Allah da kullum muna tare da shi a wurin karatu jinya ta same shi na kafa muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya da sauran dukkan marasa lafiya da waɗanda suka aiko addu'o'i mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya Allahumma inna nas'aluka alhuda wattaqa wal afafa wal ghina subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin